This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta duniyar gizo akan voahausa.com. Tare da salama masu saurare barkama da warhaka Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake jan ragamar shirin na wannan lokacin. Bayan labaran duniya, juma'a Ali za ta shigo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki mu kuma gayyaci wani mawaki ya taya ku hira. Kana kamar kullum mu karanta kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin mu kai ga haka ga yadda duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Amurka ta mai da martani kan sanarwar da Koriya ta Arewa ta bayar cewa tana shirye-shiryen harba kumbo mai cin dogon zango. Amurkan tana mai cewa yin hakan zai kasance babbar takala kuma matakin zai yi a barazana ga zaman lafiya a yankin. Washington ta ci gaba da cewa amfani da fasahar makamai masu linzami zai kasance keta sharuɗan ƙuduri da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya zartar a farkon wannan shekara kan ita wannan ƙasa. a martanin da ta bayar jiya asabar kan sanarwar da koriya ta arewan ta bayar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce kebe kuɗi da kasar koriya ta arewa ba ta da su domin ayyukan kera makaman nukiliya da makamai masu linzami zai kara mai da kasar saniyar ware ya kuma tsiyata ta kamfanin dillancin labaran koyo da na japan ya ba da rahoton cewa japan ta soke shawarwarin diplomasiya da take shirin yi da koriya ta arewa saboda wannan sanarwa a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labarai na koriyan ya bayar a jiya asabar ya ce kasar tana shirin harba taurarin dan adam zuwa sararin subhana tsakanin goma zuwa 22 ga wannan wata na disamba shugaban masar muhammad mosi ya ayyana ranar 15 ga watan disamba domin a yi zaben ƙuri'ar raba gardama kan sabon daftarin tsarin mulkin kasar wadda ya janyo rarrabuwar kawuna da kuma zanga-zanga masu girma. shugaba Morsi ya ayyana ranar ce bayan da wakilan majalisar da ta rubuta tsarin mulkin wacce masu ra'ayin addinin Islama suka mamaye ta suka miƙa masa kofin daftarin a daren jiya Asabar. Daftarin tsarin mulkin bai canza manufofin ƙasar ta Masar na dogaro kan tafarkin Islama a matsayin hukunce-hukunce kan hukunce-hukuncen ƙasar kan al'amura ba. Tun da farko a jiya Asabar dubun dubatan 'yan ƙasar Masar ɗin masu goyon bayan tafarkin addinin Islama suka yi zanga-zangar nuna goyon baya ga shugaba mosi da kuma sabon daftarin tsarin mulkin ƙasar. jami'ai a ƙasar afghanistan sun ce an ji karar jerin wasu fashe-fashe da harbe-harben bindigogi a sansanin mayakan sama na sojojin amurka da na neto da ke gabashin afghanistan ƙungiyar taliban tuni ta ɗauki alhakin kai harin yau lahadi a birnin jalalabad ba dai samu bayanai nan take kan waɗanda harin ya ritsa da su ba yanzu ne ma aka fara samun bayanai kan harin har yanzu da ake kai shi. Dakarun ƙasar Siriya kuma sun kai farmaki kan yankuna da ke kusa da babban birnin ƙasar Damascus a jiya Asabar, yayin da aka dawo da hanyoyin sadarwar wayar tarho da intanet bayan an katse su a na kwanaki biyu. Yan gwagwarmaya sun ba da labarin an kai hare-hare da jiragen yaƙi da kuma bindigogin artillery da kuma artabu a garuruwa da kuma ƙauyuka da ke kusa da wata babbar hanyar zuwa tashar saukar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke Damascus. ƙungiyar kare hakkin biladama ta Siriya ta ba da labarin an kashe dakarun 'yan tawaye goma sha hudu a kusa da wani sansanin sojin ƙasar da ke kudu maso yammacin Damascus lokacin da sojojin ƙasar suka kai wani farmaki da ƙungiyar take gani tamkar shata wata iyakar tsaro ce a kewayen Damascus babban birnin ƙasar ta Sham. masu fashin baki suka ce gwamnatin siriyan kokari take ta shata da'irar tsaro a kewayen damascus saboda ta samu madogara a shawarwarin neman wadar rikicin siyasar kasar na tsawon watanni ashirin yanzu to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc 'yan tawaya jamhuriyar demokradiyyar congo da ake kiyasin yawansu ya kai ɗari uku sun janye daga birnin goma da ke gabashin ƙasar wuri mai muhimmancin gaske da ake haƙar ma'adinai da dakarun suka kama makonni biyu da suka wuce wakilin muryar amurka a yankin ya aiko da rahoto daga goma cewa yan tawayen sun doshi arewa suka girke kansu a wuri mai tazarar kilomita ashirin daga birnin ƙarƙashin yarjejeniyar da kulla da hukumomin ƙasashe da ke yankin suka shiga tsakani kakakin masu aikin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya kiran duwaya ya yi marhabin da janyewar duk da haka yana gargaɗin cewa janyewar matakin farko ne domin har yanzu zaman lafiya bai ɗore ba a yankin ya ce yana da muhimmancin gaske ƙungiyar 'yan tawaye ta m23 ta mutunta sharuɗin wannan yarjejeniya yayin da ake aiki domin samo hanyoyin warware rikicin mai ɗorewa ana sa ɓangaren a nasa ɓangaren shugaban 'yan tawayen sultani makenga ya yi kashedi jiya asabar cewa a shirye dakaransa suke su sake dawowa birnin idan shugaba kabila bai mutunta yarjejeniyar ba a halin da ake ci kuma masu aikin ceto a jamhuriyar demokuraɗiyyar kongon sun ce akalla mutane talatin ne suka halaka sakamakon hadarin wani jirgin dakon kaya da ya kauce hanyarsa ya fada cikin gidajen kwana da suke kusa da filin saukar jiragen saman kasar da ke brazzaville babban birnin kasar ranar juma'a da ta shige an rantsar da Enrique Peña Nieto a matsayin sabon shugaban Mexico wadda hakan ya sake maido da iko hannun tsohuwar jam'iyyar da ta mulki kasar a karo na farko cikin shekaru goma sha biyu. A jiya sabar ne aka rantsar da sabon shugaban wanda shine sabon tambarin jam'iyyar ta PRI bayan da ya lashe zaben kasar da aka yi cikin watan Yunin bana. Amma sai da masu zanga-zanga a ciki da wajen zauren majalisar dokokin kasar inda aka yi bikin suka dishe armashin wannan al'amari. wakilan majalisar dokokin kasar masu ra'ayin gurguzu sun yi zanga-zanga suna ɗauke da bayanai na nuna kyama ga shugaba penya Nieto cikin bayanan har da wani da ke cewa kasar Mexico tana zaman makoki a wajen gini kuma dubban masu zanga-zanga ne ciki da wato da suka kewaye shingaye na karfuna da aka girka a kewaye da ginin majalisar an samu gama yayin da wasu masu zanga-zanga suka fara jifa da kwalabe yan sanda kuma suka mai da martani da harba burkonin tsohuwa Hukumomi a ƙasar Japan sun ce akalla mutane bakwai ba a san inda suke ba bayan da wata hanyar ƙarƙashin ƙasa ta ɓurma a safiyar yau Lahadi a yammacin birnin Tokyo. Rahotanni a tashoshin talabijin sun nuna wato bakin hayaƙi yana tashi daga hanyar ƙarƙashin ƙasar da ake kira Sasago mai nisan kilomita kusan biyar a yankin Yamanashi mai tazarar kilomita tamanin daga birnin na Tokyo. Labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Jumai Ali da maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san cewa ba lalle ne allurar rigakafin yara da ake amfani da su a ƙasashe masu arziki su dace da yanayin ƙasashe masu tasowa ba? Za mu dubi wannan al'amari kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC na ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Wani bincike da sashen bincike na ƙungiyar likitoci ta nagari na kowa da ake cewa Doctors Without Borders da Turanci ya ba da rahoton cewa allurar rigakafin da ake kirkirowa a ƙasashe masu arziki ba a kirkiro su ta yadda za a iya amfani da su a ƙasashe masu tasowa ba. Abin da hakan yake nufi shine a duk shekara akan yi wa miliyoyin yaran da aka haifa a ƙasashe masu tasowa allurar rigakafin da ba su da kaifi ko kuma samsam ma ba su yi musu rigakafin da ake bukata. Rebecca Grace ita ce daraktar sashen nazarin bullar annoba cututtuka da yawan jama'a na kungiyar Doctors Without Borders. Ta ce idan ana son a ceci rayukan yara, tilas ne a tsara allurar rigakafin cututtuka masu barazanar kashe yara su dace da yanayin nahiyar Afirka. ta ci gaba da cewa. We want to make sure that delivering the vaccine and the vaccine that we do have, the vaccines we do have are both adapted to the population where we're working. Ta ce suna son su tabbatar cewa allurar rigakafin da suke da su sun dace da yanayin inda suke aiki kuma suna son alluran su zama suna da sauƙin sarrafawa ga iyaye da kuma jami'an kiwon lafiya. Yawancin wurare a nahiyar Afirka ba su da isassun wutar lantarki da firijin adana alluran rigakafin na lokaci mai tsawo domin su kasance cikin yanayin da ya kamata. Baya ga haka kuma ga matsalolin rashin hanyoyi masu kyawu da wasu matsalolin da suke haddasa ƙalubala wajen kai alluran rigakafin yankunan da ake bukata. jennifer grace ta ce tilas a yi la'akari da dukkan waɗannan matsalolin a lokacin da ake gwajin allurar rigakafin jennifer grace da ayarinta sun shafe shekaru biyu suna nazarin annobar gudawa tsakanin fiye da yara dubu goma 'yan ƙasa da shekaru biyar biyar a jamhuriyar niger ciwon gudawa na ɗaya daga cikin cututtukan da ke kan gaba wajen kashe yara a nahiyar afirka da galibi ƙwayar cutar rotavirus ke haddasawa. Ƙungiyar Doctors Without Borders ta gano cewa allurar rigakafin rota virus da aka ƙirƙiro kuma aka gwada su a ƙasashe masu arziki an gano cewa suna da kaifin kashi 90 daga cikin ɗari. To amma kuma da aka yi amfani da su a ƙasashen Afirka da Asiya sai aka gano cewa suna da kaifin tsakanin kashi 50 zuwa kashi 60 daga cikin ɗari ne kurum na rigakafi. And there's been great success in the US and Europe with in particular two currently available rotavirus vaccines. Ta ce an ga nasarar amfani da allurar rigakafin kwayar cutar rotavirus sosai a Amurka da kasashen Turai domin ta ce sun ga ragowar barazanar kashe yara da wannan kwayar cutar ke yi. A saboda haka tambayar a nan ita ce, yaya za su yi amfani da waɗannan alluran rigakafi ta hanyoyin da suka dace a yankunan duniya waɗanda suke fama da annobar ciwon gudawa? Nahiyar Afirka kenan. jennifer grace ta ce a yayin da bincikensu ya mai da hankali ne akan alluran rigakafin rotavirus sakamakon bincikensu kuma yana da muhimmanci ga sauran alluran rigakafi yanzu dai kungiyar likitoci ta nagari na kowa ta kaddamar da binciken neman wasu hanyoyin rigakafin alluran tetanus da a ƙasar chadi da kuma alluran rigakafin maɗokai da ake cewa pneumonia da turanci a ƙasar uganda masu bincike suna fatar cewa sakamakon binciken nasu za su ƙara tabbatarwa kamfanonin ƙirƙiro magunguna cewa akwai buƙatar su yi la'akari da ƙalubalen da ake fuskanta a ƙasashe masu tasowa idan za su ƙirƙiro allurar rigakafi. Ya Ubangiji Sarkin Baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya yi da za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. To idan kuna biye da mu a shirinmu na baya, wani ma Malam Ɗahiru Hassan alkawarin cewa zai ji amsa tambayarsa to mun yi a wato akan ciwon sukari to mun yi shirin sai bango ya tsage da dr muhammad bello na asibitin tunawa da rakiya da ke kaduna kuma na miƙa masa tambayar shi malam ɗahira hassan ɗin na fara neman sanin abin da ke kawo ciwon sukari dr muhammad bello ya fara bayyana mana aikin sinadarin insulin da kowane mahaluki yake da shi a jikinsa. shi shi suka yi shi ma wato akwai wani sinadari da ke cikin jikin cikin jinin dan adam da ake ce ma insulin wannan sinadarin duk dan adam yana da shi a jikinsa wanda ita ke farfasa suga a yadda za jiki za ta iya amfani da shi to idan aka samu karancin wannan sinadari na insulin to sai jiki ta kasa farfasa sugan nan sai suga ta yawa a jikin jinin dan adam sun hawan yawan suga a jininsa wanda shi ne ke zama ciwon suga. To ciwon sukari kamar ciwon hawan jini ana iya warkarwa kwata-kwata ko ko ba za a iya ba shi ma? Shi ma ya danganta da abin da ya jawo ciwon suga ta ainihi. Amma in na gado ne warkar da shi gaba ɗaya yana da wuya sai dai a samu sauki a bisa ga cewa mutum mai wannan cutar ya bi ka'idojin da likita ya bashi kuma ya rika shan magani a yadda likita ya ce ya sha. to idan yana bin wa'annan ka'idojin kuma yana shan magani za a samu sauƙin ciwon kaza amma ba a samun cewa an warke gaba ɗaya an daina fama da wannan cutar. To akwai alamomin da mutum zai lura da shi? Shi babban alaman ciwon kaza shi ne ya bambanta daban-daban amma babban alaman shi ne za ka ga mutum na yawan fitsari a rana in da dare yana iya tashi ya tafi tsari da yawa kuma yana rika shan ruwa ya ta shan ruwa da waɗannan su ne ya alamomi da ake samu eh, idan kuma ya yi nisa shan ruwa din kamar eh a karka ce na tare numfacin ka shan ruwa kamar shan ruwa da daddare ko ko in mutum yana yawan shan ruwa da daddare ko ko kowane lokaci a ko da da ranar ba za a ga cewa yana yawan shan ruwa kowane lokaci fiye da a kai da ya saba bai yiwa a da irin shan ruwa su hudu ne a rana mm. amma yanzu sai a ga cewa kusan kowane za a ko mintoci kaɗan yana kishin ruwa kuma yana yawan shan ruwa yana iya zama da rana yana iya kasancewa kuma da dare. a to ina ga kamar wanda da rana bai shan ruwa sai in dare ya yi ta shan ruwa fa shi ma ciwon sukarin ne. yana iya yiwa ce su gani amma akwai wata lura ita ma da ke kawo yawan shan ruwa wanda ake ce ma diabetes insipidus wanda shi wata matsala ce a kwakwalwa ba wai da dalilin ah, yawan suga ne a jini to wannan shi ma sai an duba amma ana samun irin wannan wanda za a samu cewa mutum na yawan fitsari ko yana yawan shan ruwa amma ba zai sigan sa bane ko yawa ba to a shi irin wannan ana iya magancewa eh idan aka in aka yi wannan ne wanda ba na siga ba ana iya maganin sa domin akwai aikin da ake yi a cire wannan abin da ke sa ke haddasa haka shi kenan sai mutum ya samu dai to Allah ya sauke bari mu koma ga yara manyan gobe yanzu ana samun matsalar a rashin kayayyakin abincin gina jiki da ake ce malnutrition da turanci to me ke kawo haka abin da kawo kamar yadda kika ce yara nan nan gobe suna karkashin manyan ne na yanzu da iyaye eh. to dole kuma galibi sai abin da iyayensu suka dafa suka ba su shi ne su to sai aka samu aka samu lokaci da iyayen ba su da halin da za su dafa musu irin abin da ya kamata su abin da ake so shi ne a cikin yare ya ci abinci a kallar da suka sau hudu a rana kuma wannan abincin ya kasance ya kunshi abin da ake cin abinci mai ba da ƙarfi wato carbohydrate abinci mai gina jiki wato protein da abinci mai suke wato fat sannan kuma a samu sinadarai da ya'yan itatuwa da sauransu to amma sai kasance da yaya iyalai ba su da ƙarfin da za su ba 'ya'yansu waɗannan abincin sai dai a ɗauki iri guda sai mutum ya rika cin hatsi kullum ya rika cin hatsi su uku a rana sai kuma ya rika shan ya rika cin abu da yin ɗaya a kowane lokaci to wannan rashin irin sauya abincin da cin abinci kala kala wanda zai gina masa jiki shi ke jawo ya ake samun wato wannan ciwon da ake cewa malnutrition ko yunwa da matasa ko yara manyan gobe. ka yi bayani akan cewa galibi yaran da suke fama da wannan matsala na rashin isassun kayayyakin abincin gina jiki a saboda fatara iyayensu ba su da hali to mu ɗauka yanzu irin waɗannan iyayen suna sauraron mu akwai dabarar da za su yi da ɗan abin da suke da shi yawwa da babban bayana nan shi da ba wai sai mutum ya ci ya sayi kaza guda ɗaya ya ci ya kaza a ɗaya ba a sannan ko kuma a ya ci ɗaya guda goma a rana shine abin da ya wadata ba ko da ga matashi ko da tsaye ya samu a rana ko salon nama guda ɗaya dan ci nan ya isi su cikin abin da zai gina jikinsa sa'annan a karkara muna da kayan abinci kala-kala ga dabbobi ga 'ya'yan itatuwa wanda ba sai ka je ka sai na gangami ba wanda idan da matasa sun sani suna amfani da shi ko iyayen suna amfani da 'ya'yan da suka ce suna ba yaran su ba za su yi fama da ciwon jinya da ake ciwon malnutrition ba sabili da aka shawarar za a ba su anan ne. ko da mutum na karkarar ne akwai kayan abinci kala kala akwai 'ya'yan itatuwa akwai dabbobi kaji da abubuwa da za su yi amfani da shi wanda ba lalle sai sun je sun kashe kuɗi ne da yawa ba. Ah, likita kana maganar dabbobi <laughs> kaka ce na tare numfashin ka hmm. ai akwai wasu a karkaran ba su da dabbobi me za su yi. Eh, kuma za ka rasa 'yan ya ka wani lokaci. Za a samu majere da wani kuma abu da nake nufi na ana iya amfani kuma da kaman wake ko sai yadin wanda ake ce ma a shuru. ko cucumber wa'annan duka wato abinci ne wanda suke da abu gina jiki sa'annan idan wa'anda makiyaya ne suna iya amfani da nonon dabbobin da suke amfani idan babu dabbobin suna iya amfani da wa'annan kamar su wake da sauransu wanda kusan ko ina za a same shi To mun gode Dr. Muhammad Bello da wannan bayani da kamana. Ma sauraro ƙarshen shirin a yau kenan sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. a halin yanzu kuwa ni Jummai Ali nake fatar a huta lafiya. A Bible Assalamu alaikum kuma ina muku godiya Allah saka muku da alheri kuma yan dana muna muku fatan Allah ba ku sa a ku samu ku amma yan turoba na kamfanin Pfizer har yanzu har gobe babu wanda ya san halin da sauran mutane suke ciki da wannan kuɗi da aka ware saboda mu waɗanda makarsa a yammu kan suka na kasa karmatin da kwamatin da ya ɗauki ɗaurar biyar biya ko kuma aka ɗora mishi da lauyoyin da suke kaiwa da komowa a tsakanin da ita kanta gwamnatin kano babu wani mutum da zai iya tabbatar ma cewa ga inda aka dinsa a kan al'amari an bar abu a cikin duhu an biya mutane da su fi ƙasa da goma wani abu ba amma babu wanda zai san inda aka dinsa a cikin wannan dala miliyan talatin da biyar aka ce an babu saboda haka wannan akwai matsala kuma akwai tashi hankali kama tun daga kwamatin na abubakar bashir waje hatta zuwa lauyoyi da ita kanta gwamnatin kano babu wanda zai faɗa ma takamaiman inda aka dinsa a cikin al'amari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba tsaron masu yawa ce muna roƙo gwamnatin jihar Kano Rabi Musa Kwankwas ya ci gaba da kokarin da yake a kan al'amari Allah saka maka da alheri ni ne Muhammadu Sani na kungiyar Tiroban daga Kano Najeriya nake magana na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na muryar Amurka mai magana Aminu mai shayi na garin garbace da kirmar kirmar Bali ta tarafa Najeriya. Dangane da wannan kudure na kujerar ɗan kallo da aka bawa Falastinawa a majalisar ɗinkin duniya muna fatan wannan ya zame hanya ta farko wanda za ta zama har za ta kai ga an waye gari watan wata rana an ba wa falastina ya ɗaukin kansu muna kuma roƙon ƙasashen duniya da suka ba da goyon baya aka ba wa falastina ya wannan kujera ta 'yan kallo da fatan za su sake goyon bayan falasɗinawa domin samun yankin kansu da kuma fatan allah ya kawo mana ƙarshen tafi-tafi kan a yankin zirin gaza da ma yankin falastino da ma yankin isra'ilan baki daya da kuma yankin gama ta da duniya baki daya allah ta haka amin na zai da magana ma ne mai shayi na garin garbace da kuma kuma da bali da fara da najera biyu a amurka ta yi assalamu alaikum sashen hausa biyu suna na kasim aliyu asara sabbin matasan tsara shugaban ƙungiyar mura talata ma kuma ta arewa najeriya so zan bayar da nawa ra'ayi game da sanarwar da ƙungiyar kwarago ta hissa dangane da kalamin da gwamnan bankin najeriya da ya sami yan da na shawar da yake ba gwamnatin tarayya na taraba ma'aikata biyu ta rage rabi domin game da samun karuwar tattalin arzikin najeriya da gaskiya na ra'ayi kalamin da ya yi matsayi ne mai babban mukamin najeriya bai kamata shi wannan mukamin na cewa a rage ya kamata su yi ƙoƙarin yin kalami abinda da kawo ma ƙasa ci gaba bayan haka domin alama ta nuna ba mai kishin ƙasa na da son talakawa ba da fata zai canza wannan ra'ayi nashi na tsafin aliyu asara shugaban matasan asara shugaban na fiye a samun zuwa suka ta yamma mafi allah ya amini shugaban nigin asara assalamu alaikum murya amurka mai magana rabi'u musa zaburansi daga nan zaburan ta karamar hukumar kaugama a jihar jigawa ta najeriya <clears throat> to murya amurka ina so in bayyana ra'ayina wato a bisa irin kalamai da shugaban babban bankin najeriya wato sulami da eh, sunu siyayi na a rage ma'aikata da kuma kuɗin wato ƙananan hukumomi da rika zuwa ga jihohi to a hakikanin gaskiya mu talakawan najeriya ba mu yi mamakin abin da shi wannan babban banki ya faɗa ba to amma kuma ya sani cewar talakawa fa suna sa kuma abin da ya faɗa idan bai manta ba mu ba mu manta ba iya ɗaya daga cikin mutumin da yake a ƙara man fetur a najeriya kuma aka zo aka kara to ina dimban dukiyoyin da aka kara na man fetur a najeriya har yanzu a zo ana cewa za a rage ma'aikata a najeriya to a hakikanin gaskiya wannan ba kalami ba ne wanda ya kamata a faɗa kuma ba abu ne wanda talakan najeriya zai ji daɗi ba wanda dama kuma mutum za a ringa koɗa shi a najeriya ana cewa na kirki ne wadda daga ƙarshe idan ya zo ya shiga baitul malin najeriya sai hali ya canja wadda mun gani ya fa ga haɗa professors an ɗauko su an ce na kirki ne an ba su dama kuma sun ci amana talaka to mu dai talakawa muna kallon su kuma muna nan muna addu'ar ubangiji Allah ya ɗora mana shugabanni na gari wannan shine ra'ayina daga Rabi'u Musa Zaburansi daga nan zaburan ta karamar hukumar kaugama a jihar jigawa ta najeriya murya amurka muna godiya To da ra'ayoyin ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Cuba Hero da ya taimaka wajen haɗa shirin da kuma injiniya mu na yau alheri ke cewa da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.